العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا ashirin da ɗaya ga watan almuharram hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu ya hada mu domin ci gaba da hadithi na hadisi a cikin wannan littafi umdatul ahkam min kalami khairil anam na babban malami al-Allamatul Jamma'ili al-maqdisi hafizar rahimahullahum ta'ala za mu tashi babu ma yalbasu al-muhrimu min siyabi babu ma yalbasu al-muhrimu min siyabi babun abin da ya kamata ko ya halasta mai aikin hajji ya sa na tufafi idan mutum zai yi aikin hajji ko zai yi umara waɗanda kaya ne suka halasta ya sa waɗanda kuma kaya ne bai halasta ya sa ba ko waɗanda tufafi ne ya halasta ya sa waɗanda tufafin ne bai halasta ya sa ba mala ya kawo hadisai guda biyu da suke da alaƙa da babun sannan kuma sai ya cika sababin da hadisai guda biyu waɗanda ba su da alaƙa kai tsaye da babu hadisin farko ma ne ce an abdullahi ibn umar anna rajulan qala ya rasulullahi ما يلبس المحرم من الثياب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس وللبخاري ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين حديث نبي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم وانا بادي kamar yadda muka ambata mala ya masa take da babu ma yalbasul muhrimu min siyab babu waɗanne irin kaya ko tufafi ya halasta da kuma waɗanda basu su halasta mai aikin hajji ya sa ba hadisin farko an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma an kamo daga sagiduna abdullahi dan umaru allah madaukakin sarki ya ƙara yadda a gare su abdullahi ibn umar baya buƙatar tarjama ko hadisan da muka karanta a baya a babin da ya gabata akwai sagiduna Abdullah ibn Umar anna rajulan qala ya rasulullah sagiduna Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma yace wani mutum ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam a babi na neman fatawa ma yalbasul muhrimu min athiyabi ya ma'aikin Allah waɗanne irin tufafi ne mai aikin hajji zai sa ko wanda ya harama da aikin hajji ko wanda ya harama da umara domin idan an ce almuhrim zai iya ɗaukar mai aikin hajji zai kuma iya ɗaukar mai umara Dukkaninsa ana ce musu almuhrim قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزل الله صلى الله عليه وسلم في شيء مسا لا يلبس القمص بدي ساري غنا القمص جمع قميص la yalbasu alqumusa ba zai sanya riguna ba alqumus jam'u qamisin riguna riga kwara dai alqamis walal ama'ima sannan ba zai sanya rawunna ba al'ama'im jam'i ne na al'amama al'amama rawani wala sarawilati sannan kuma ba zai sanya wanduna ba as-sarawilat jam'u wandina astarawil wando walal baranisa sannan kuma ba zai sanya riga ne hula ba wato yar morocco jam'i ne na alburnus alburnus kwara daya albaranis jam'i riguna waɗanda suka kasance suna da huluna rigunan da ake ɗinka su tare da huluna walal khisafa sannan ba zai sanya khuffi khuffi ba al jam'u khuffin ba zai sanya khuffi ba illa ahadun la yajidu alaini sai dai mutumin da bai samu silifas ba bai samu takalmi guda biyu ba bas khuffaini to ya sanya khuffi guda biyunsa wal yaqta'huma asfala min al-ka'bayn in ya tashi zai sa sai ya yanke saman ya zama idanuwan kafafuwansa guda biyu sun bayyana wala yalbasu min ath-thiyabi shay'an sannan ba zai sanya wani abu na tufafi ba masahu za'faran wanda turaren za'faran ya shafe shi aw warsun ko kuma turaren warsu ولل بخاري رواية عن إمام البخاري ولا تنتخب المرأة ما شيء بذات ثاني قاضي با ba za ta sanya niqabi ba abinda ake rufe fuska da shi wala talbasul quffazaini sannan ba za ta sanya safunan hannu guda biyu ba wannan hadisin riwayar sayyiduna abdullahi bin umar radiyallahu ta'ala anhu ba sannan hadisi na biyu na da alaka da shi mu haɗe da shi sai mu yi bayani gabaki ɗaya an abdullahi bin abbasin hadisi ya zo daga sayyiduna abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ma qala yace سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات ناجع النبي صلى الله عليه وسلم ينا عرفات ranar tara ga watan Zulhijja a aikin hajjinsa na ban kwana a ciki ya ce mallam yajid na alaini duk wanda bai samu takalma guda biyu ba silifas falyalbas al-khuffaini to babu laifi ya sanya kufi guda biyu wa man lam yajid izaran duk wanda bai sanya izari ba bai samu damar sanya izari ba wato zani ko kwarjalle falyalbas as-sarawila to ya sanya wando lil muhrib ya ba da wannan fatawar ne a cikin hudubarsa ga mutumin da ke aikin hajji waɗannan hadisan guda biyu su ne usul su ne tuwasu هما أصلان فيما يلبس المحرم وما لا يلبس المحرم سوني توشي أتكهنش أتكهم مسلمشي dabdalar da malamai suke yi akan irin kayan da mai aikin hajji zai sa ko kayan da mai aikin hajji ba zai sa ba to waɗannan hadisan guda biyu su ne mu'tamada ne alaihima hadisan da ake dogara da su manya-manyan malamai na hadisi da suka tashi sharhin waɗannan hadisan guda biyu sai da suka yi bayani mai tsawo domin hadisan al'imamu malik ya fitar da su a cikin almuwaffa sadaka al'imamu ibn abdulbar a cikin littafansa guda biyu da at-tamhid da al duka ya tsawaita bayani a wajen sharhinsu haka Al'imamul imam al-bukhari al-imam ibn hajar rahimahullah ta'ala shi ma da zo bayani ya tsawaita bayani a game da sharhin waɗannan hadisai haka Al'imam imam abu a cikin littafinsa al-muntaqa ala sharh al-muwatta shi ma ya tsawaita bayani a game da sharhin waɗannan hadisan guda biyu so daga hadisai ne masu muhimmanci a babin aikin hajji a game da tufafin da mai aikin hajji zai sa ko kuma tufafin da mai aikin hajji bai halatta ya sa su ba babban malami a sheikh salim bin idin hilali rahimahullah hafizahullah ta'ala a cikin littafin sa zubdatul afam yayi mana shimfiɗa a game da waɗannan babu a waɗan a game da wannan babu yace wa dukhulu fi nusuki shiga aikin hajji ko umra sune an nusuk dukhulun fi ibadatin jalila shiga ne cikin ibada wacce take mai girma aikin hajji ibada ce babba yu'azzimu fiha an-nasiku rabbahu bi anwa'il qurbati mai aikin hajji ko umra yana girmama ubangijinsa subhanahu wata'ala da nau'ukan ibadoji da ake neman kusanci da Allah subhanahu wata'ala wa yabta'idu an mawaqin at-tarafi sannan kuma mai aikin hajji ko mai aikin umra yana nisantar da kansa da dukkan abin da zai nuna ado ko nuna isa lidha kana min hikami saboda haka ya kasance daga cikin hikima takhsisuhu bi siyabin ba'idatin an tarfihi wa tanaqum shari'ar musulunci ta keɓanta mai aikin hajji ko umra da wasu irin kaya ko tufafi waɗanda suka zama sun nisanci nuna ado ko nuna kana cikin jin daɗi sai aka ce ga kayan da ake son kasa liyuzhira bidhalika kamala dhulli والتعظيم لله ta'ala domin mutum ya bayyana cikar kaskantar da kansa ga Allah da kuma girmama ubangijinsa subhanahu wa ta'ala wato idan masu aikin hajji suka sa waɗannan kayan farare to suna cewa ya Allah ba mai girma sai kai kamar yadda a filin tashin alkiyama Allah ta'ala zai ce limanil mulku yau ce lillahi alwahidil qahhar to haka aikin hajji haka aikin hajji kayan nan da alhazai suke sawa farare da mayafi da kwarjalle to kamar suna nuna ma Allah suna cewa ne ya Allah la azima illa anta wala kabira illa anta ya Allah babu wani babba sai kai kai kadai ne babba kai kadai ne sarki kai kadai ne kake da mulki da shugaban kasa da ministocinsa da gwamnoni da kowa da kowa gabaci dai an zo an sa kaya iri ɗaya sannan wata wakudul muhrimi na libasi sannan wannan na nuna ɗayantakar masu aikin hajji a tufafi yana nuna al'umma kanta a haɗe yake wato duk abin da al'umman musulmai za su yi ana son su zama sun yi shi baki ɗaya bai ɗaya ga su a aikin hajji sun sa kaya iri ɗaya babu wani mai bambanta kansa da wani fala yahsulu bainahum tafawutun aw tafakhurun sai ya zama kenan a tsakaninsu ba za a samu fifiko ko alfahari ba wani ba zai ce na fika ba wani ba zai ce na ka ba wani ba zai ma wani alfahari ba a aikin hajji to shi yasa shari'ar musulunci sai ta sanya waɗannan kaya ta ce su ne kayan da mai aikin hajji ake bukatar ya sa to mu dawo cikin hadisin hadisi ya an yi ma annabi sallallahu tambaya waɗanne kaya ne ya kamata mai aikin hajji ya sa sai manzo Allah ta sama yi abinda malaman balaga suke ce masa uslubul hakimi uslubul hakim shine kayi tambaya sai a baka amsa ba akan abin da kai tambaya ba domin ya kamata kai tambayar abin da aka baka amsa ne mun gane ai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo suna tambayar sa a game da al-ahilla yas'alunaka anil ahilla ka suna tambayar ka a game da al-ahilla jinjirayen wata sai Allah ta'ala sai ya ce qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj ka ce musu fa'idojin jinjirayen wata mawaƙitu linnas an sanya su zama lokuta ne na ibada wal hajji da kuma hajji ga mutane to nan sahabi ya zo ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ma yalbasu al menene ne aikin hajji ya halatta ya sa malaman mu suna da ka'ida suna cewa babul halal awsa'u min babil haram wa babul harami adyaqu min babil halal yanzu idan aka ce za a lissafa maka abubuwan da Allah ya halasta ba za a iya lissafawa ba amma sai a ce maka abu kaza haramun ne abu kaza haramun ne to duk abin da aka yi shiru ya zama halal shine hadisi hasan وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها Allah ta'ala ya shiru game da wasu abubuwa ba ya manta ba ne Allah ya yi ne saboda tausayinku shi ne malamanmu na fiƙi suke ci masa babul Allah ya yafa wannan so daga kullum idan za a maka bayani sai a lissafa maka abubuwan da suke haram wato duk abin da ba a lissafa ba ya zama mai kenan ya zama halal shine babul halal أوسع من باب الحرام وباب الحرام أوسع أضيق من باب الحلال كل باب حلال ياكو فائدي باب حرام كما كل ياكو قنشي وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطردتم إليه ألا يرغب مكو أبن دي حرمتا so daga kullum abadi na karantarwa abinda musulunci yake karantar da mu ka lissafa ma mutane abubuwan da suke haramun sauran abubuwa kuma halas ne domin sun fi yawa halal ya fi yawa fiye da haram to wannan sahabin ya zo yana tambaya a game da waɗanne kaya mai aikin hajji zai sa ya halatta ya sa to suna da yawa to sai manzon sama sai ya tsame masa waɗanda ba za a sa ba cikin waɗanda ba za a sa ba manzon sama ya ce ba za a sa alƙumus ba ba za a sa riga ba mai aikin hajji baya sa riga mai aikin hajji ba zai sa riga ba walal ama'in mai aikin hajji ba zai sa rawani ba ba za ka ɗaura rawani ba ko kai ne limamin duniya a aikin hajji kuna kallon mai bada babban shugaban malaman ƙasar saudi arabia a sheikh abdulaziz alu sheikh hafizahullah wanda yake yin hudu ba a arafat zai zo da kayan safarare yadda kowa ya sa kaya haka shi ma yake sa kaya sannan wala tarawilati mai aikin hajji ba zai sa wando ba as-sarawilat jam'i ne na as-sarawil malamai suka ce la mufrada lahu fi jinsihi ba yi da mufradi a jinsinsa ba yi da kwara ɗaya. asalinsa as ne duk da wasu malaman lura suna ganin za iya cewa as-sirwal amma dai lura ce wacce take sha'i'a ba fusha ba Lura wacce take mai fasaha ita ce a ce as ba a cewa as-sirwal idan kana son ka samar da kwara ɗaya na wando sai dai ka ce astirbal labidu yana cewa alhamdulillah idh lam ya'tini ajali hatta qusitu min al-islam sirbala kaga sirbal shine waddu kwara ɗaya kenan amma idan za ka yi amfani da wancan lafazin sai dai ka ce sarawi wando ɗaya kamar yadda a turanci ma trousers walal barani sannan mai aikin hajji ba zai sa yar maroko ba alburnus ita ce rigar da ake sawa ake mata hula ita ce ake ce mata alburnus mai aikin hajji ba zai sa ta ba sannan walal khifaf mai aikin hajji ba zai sa kursi ba waɗannan duk sai shafi namiji sannan aka ce wala yalbasu min as-siyabi shay'an massahu za'faranun aw warasu sannan mai aikin hajji ba zai sa tufafin da ya kasance an shafa musu turaren za'faran ba turaren za'faran turare ne amma kuma tiri ne kirare ne amma ana kira kaya da shi so daga za a yi kiri sannan kuma ya rika bada kanshi haka shi ma war kirare ne da ake yin kiri da shi cire kaya ake yi kuma ya rika bada kamshi mun gane to wannan ya shafi maza kenan shi kenan sai kuma manzo Allah ta sama sai ya ce wala tantaqibul mar'atu ita kuma mace a aikin hajji abin da ba za ta sa ba shine ba za ta sa niqabi ba mai aikin hajji mace ba za ta sa niqabi ba haka ne umara ba za ta sa niqabi ba sannan wala talfazu wala talbasu sannan ba za ta sa safar hannu ba waɗannan su ne abubuwan da mai aikin hajji mace ba za ta sa ba الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى يشي وفي تحريم المخيط وغيره مما ذكر والله أعلم مخالفة العادة أتكن haramta. cewa mai aikin hajji ba zai sanya kayan da aka ɗinka ba ai riga ɗinka ta aka yi ko yar maroko ma ɗinkakkiya ce ba zai sa su ba da abubuwan da aka ambata akwai saba ma al'ada ana son a lokacin a matsayinka na mai aikin hajji ka fita daga al'adar da ka saba sannan wal khuruju anil ma'lufi li ish'arin nafsi bi amrayni sannan an fita daga abin da aka saba da shi domin ajiyar da rai abu biyu abu na farko ahaduhuma na farko al khuruju anid dunya a lokacin da ka shiga aikin hajji to kamar ka fita duniya kana kamanta kanka da wanda ya tsinci kanshi a filin tashin alkiyama wa tadakkur li lubsil aqsani inda naz'in makhith sannan kuma a lokacin da ka cire kaya ɗin kakku to kana tunatar ma kanka kayan da za a sa maka na tafiya lahira yana tunatar da kai haka mai aikin hajji lokacin da ya sa waɗannan kayan guda biyu da izari da rida'i to yana tunatar ma kansa cewa akwai ranar da zai zo ya tsinci kansa za a sa masa kayan da ba a ɗinkawa rabi a karin maganarsa yana cewa alkafnu laisa lahu juyu ba a malkafa ne aljihu balarabe idan ya ce aljaibu yana nufin duk kayan da aka ɗinka sadaka wannan riga za ka iya ce mata aljaibu a larabci to mai aikin hajji ba zai sa wannan rigar ba al ibn daqiq al-eid ta'ala ya ce mana mutum yana jiyar da kansa tunatar da lahira yana tunatar da kansa lahira wasani na biyu tambihun nafsi ala talabbus bi hadhihi al-ibadati idan ka sa wannan tufafin na aikin hajji to kana tunatar da kanka cewa kana cikin wata ibada ce mai girma ta musamman bil khuruji an mu'tabiha ka fita daga abin da aka saba yi kullun yanzu wani abu na musamman kake yi ai shi yasa ake masojoji kaki domin su bambanta da sauran mutanen gari cewa suna da wani aiki da sauran mutanen gari ba su da shi sau da bai kamata su rika sakin baki kamar yadda mutanen gari ke sakin baki ba har su je su faɗi wani sirri da ya shafi gwamnati na tsaro ake ma 'yan sanda kaya na musamman to shi yasa shi ma mai aikin hajji sai aka masa tufafi na musamman aka hana shi sa wasu tufafin domin ajiyar da shi ya ji a ransa cewa wani aiki yake yi na musamman wanda ya kamata ya tsare kansa شيء الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج عيش الحج وتعبادة تتم ثم لأكي بقاتل إنهم تنشقا وأقيدوك وشيما في وعاتك al-imam ibn daqiq al-eid yace mujibun lil iqbali alaiha hakan zai tilasta ma mutum ya ji kawai aikin hajjin zai fuskanta saboda gashi hatta tufafi sai da aka bambanta shi da wanda ba shi ba sannan wal muhafazati ala qawaniniha sannan kuma wannan zai sa shi ya kiyaye dokokin aikin hajjin wa amtaniha da kuma rukunnan aikin hajji wa shurutiha da sharuɗan aikin hajji wa adabiha da ladibban aikin hajji sabanin idan aka ban mutum aka ce ya sa kayan da ya ga dama to wani sai ya rika mantawa amma ma damar mutum yana jin kayan nan da yake tare da su akwai mutumin da ya saba idan ya sa riga idan bai sa ya ciki ba singileti sai ji kamar bai sa riga ba to yanzu an ce ba za ka sa ba akwai mutumin da idan ya sa wando idan bai sa karami na ciki ba sai ji kamar bai sa kaya ba to yanzu an ce ba zai sa ba akwai mutumin da idan bai sa hula ba sai ji kamar bai sa kaya ba to yanzu an ce ba zai sa ba akwai mutumin da idan bai sa rawani ba sai ji kamar bai sa kaya ba to yanzu an ce ba zai sa ba taraki an ce ba rawani kaga ashe wani matsayi yake na musamman da ya kamata ya tsara wannan matakin ya kula da shi kai ya sakaci da shi al-imam ibn daqiq ya ce waɗannan su ne fa'idoji guda biyu da suka sa aka bambanta a kayan mai aikin hajji da kuma wanda ba mai aikin hajji ba al-imam ibn abdul barri rahimahullahu ta'ala ya ce kullu ma fi hadha al-hadith mujtama'un alayhi min ahli al-ilm duk abin da aka ambata a cikin wannan hadisin malamai gabaki ɗaya sun yi ijma'i a kansu annahu la yalbasuhu al-muhrim ma dama muhrima mai aikin hajji ba zai sa su ba mutakar yana cikin aikin hajji ko umara wannan an yi ittifaki a kansu ba a samu wani malami kwara ɗaya da ce a'a ya sa ba وفي معنى ما ذكرنا من القمص والسراويلات والبرانس يدخل المخيط كله الإمام الدقيق الإمام ابن عبد البر يتشي duk abin da ya zama ɗinkakke ɗinka shi ake yi a sa a tufafi to ya shiga cikin ma'anan waɗannan kun ga akwai alƙalis balarabe yana da nau'ukan riguna da yawa yana da alƙalis yana da aljubba yana da al'iba'a yana da alhamifa yana da alhamila yana da alƙafifa duk sunayen riguna ne amma mazan sama sai ya faɗa alƙumus to ne sai al-imam abdulbar ya ce duk abin da ke da ma'anar riga ya shiga cikin wannan kaga mai aikin hajji ba zai sa alkabba ba ba zai sa falmara ba ba zai sa singileti ba dukkanin su hukuncin su dinka su aka yi sai mutum ya sa taka ko da ka ba zai sa ba ba zai sa ba فلا يجوز لباس shai للمحرم عند inda jami'i العلم ilmi illa شذ عنه شيء bai halatta mai aikin hajji ya sanya dukkan waɗannan tufafin da aka ambata ba kuma malamai sun yarda da wannan gabaki da sai dai malaman da aka samu suka zama shuzu shazai wa shazu la yuqa haka malamai suka ci. idan ka zama shazi shazi shine wanda ya saba ma ka'ida to wannan kuma ba a kula da shi Sau da mai aikin hajji ba zai sa ɗinkakkun kaya ba الإمام بن عبد البر يشجب لتشوى وأجمعوا أن المراد بهذا الخطاب في اللباس المذكور الرجال دون النساء sannan malamai sun yi ijma'i akan cewa waɗannan kayan da aka ambata aka ce mai aikin hajji ba zai sa ba to namiji ake nufi amma ban da mace wa annahu la ba'sa lil mar'ati bi libasil qamis dir'i والسراويل والخمر والخفاف باب لي في ما تتساوى دو aikin hajji babu laifi mace ta sa riga babu laifi mace ta sa abaya babu laifi mace ta sa alkhumur alkhumur jam'u abin da zai rufe mata kanta wal khifaf babu laifi mai aikin hajji mace ta sa huffi duk ana nufin namiji wa ajma'u anna ihram ar-rajul fi malamai sun yi ijma'i Injan imam Abdulbar Bar akan cewa haramin namiji shine akan sa yake ba zai sa hula ba zai sa rawani ba wa annahu laysa lahu an yughatti ra'sahu mai aikin hajji ba zai rufe kansa ba ba zai rufe kansa ba بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس البرانس saboda manzon sama ya hana sa yar maroko sannan kuma ya hana sa rawunna so da kaga ba zai sa hula ba kenan har da irin tawa duk ba zai sa ba wa ajma'u al-imam Abdul ya sake ce mana malamai sun sake yin ijma'i anna ihram al-mar'ati fi wajhiha cewa ita mace haraminta a fuskar ta yake shi yasa aka ce wala tantaqibu al-mar'a mace in tana aikin hajji ko umra ba za ta sa kabi ba wa anna laha an tughatti ra'ataha ya wajaba mace ta rufe kanta a aikin hajji wa tastura sha'araha ta rufe gashinta wa hiya muhrimatun alhali tana aikin hajji wa anna laha an tasdula thawba ala wajhiha min farqi ra'siha tadlan khafifan amma ya halatta mace ta sa irin abin da suke ce masa niqabi irin wanda za a iya dage wannan saboda fata wannan na Aisha radiyallahu ta'ala anha da yayarta na na Asma'u nana Aisha da nana Asma'u radiyallahu anhuma sun kasance idan suna aikin hajji sukan sanya niqabi idan suka zo wajen tarin maza da yawa sai su saki niqabin idan kuma suka wuce wajen maza da yawa sai su daga niqabin su to ya halatta babu laifi amma mace ta sa niqabi ga baki ɗaya dunkum ta rufe fuskar ta alhali tana aikin hajji ko umra to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ta ba za ta yi haka ba mun gane yanzu so da abubuwan da aka hana mace ta sa aikin hajji guda biyu an hana ta ta rufe fuskar ta gabaki daya dindindin sannan an hana ta sa safan hannu amma duk abin da ba wannan ba na tufafi to ya halatta ita mace za ta iya sawa so da za ta sa lullubi jilbabi jilbabi shine lullubin sama wanda zai rufe mata jikinta gabaki daya daga sama har ƙasa sannan ya halatta ta sa doguwar riga sannan ya halatta ta ɗaura zani sannan ya halatta ta sa irin wando da mata suke sawa a ciki wannan da al-imam al yana fitar mana da abubuwan da hadisin nan ya fitar mana na fiqh kuma abubuwan da malamai suka yi ijma'i a kansu shaykhul islam taymiya rahimahullahu ta'ala yake cewa wa yustahabbu an yuhrima fi thawbayn nadhifayn mai aikin hajji ana so ko mai umra idan zai yi harami ya sa tufafi guda biyu kuma masu tsafta Ka in na abyadaini baini huma afdalu idan mai aikin hajji ko mai umra yasa fararen tufafi to shi aka fi so ka samu izari da rida'i fari a matsayinka na namiji ka sa wa ya juzu an yi fi jami'i a at-thiyab al-mubahati ya halatta diyadin da ya zama halas ne a sa to ya halatta mai aikin hajji zai iya ɗaukar sa a matsayin kayansa na sawa kamar mai min al-qutl sawa'un tufafin da aka yi shi daga yadin da aka yi shi daga auduga babu laifi mai aikin hajji ya sa kamar mafi yawancin haramin da ake sawa aikin hajji za ka ga daga auduga ake yin wani ma sai yana tashi wal kittan haka wanda aka yi shi daga kittani irin yadi mai kaurin nan wasu haka yadin da aka yi shi tufafin da aka yi shi daga sufi irin kaya masu masu irin kayan mutanen wajen da suke da sanyi babu laifi in ji shekul islam min taimiyya rahimahullah ta'ala mai aikin hajji ko mai umara zai iya sa su sai shekul islam min taimiyya ya ce wasu sunnatu an yuhrima fi izarin warida'in a sunnance mai aikin hajji abinda aka fi so a gare shi shine ya sa tufafi izari da rida'i izari shine kwarjalle zani da zai daura rida'i kuma mayaci. sawa'un kana makhitaini aw ghayra ne daidai ne ha hada su aka yi suka zama joni joni ne ciki da alaku ko kuma abin nan menene mata suke ce ma wannan in in zanin mace ya ɗinki ya ya ya yage aka ji aka maza zaman baki ko ciki da alaku to ko irin shi aka yi ko ko ba irinsa ba ko asalin tallan yadi ne haka yi daidai bittifaqil a'imma shekul islam tamiya ce wannan malaman musulunci gabaki da sun yi ittifaki walau ahrama fi ghairihi ma jaza amma da mutum zai yi harami ba da izari da rida'i ba to yayi daidai ko kuma ba farare ba yayi daidai idza kana ya yajuzu lubsuhu amma idan ya kasance cikin abin da ya halasta a sa ويجوز أن يحرم في الأبيض وغيره من الألوان الجائزة يا هلست أتفافي mutum ya sa haraminsa ko fari ko kuma duk kalan da ya halasta duk kalan da ya halatta mutum zai iya sawa wa in kana mulawwalan ko da yana da wani launi ba fari ba ya halatta ne aikin hajji zai iya sa amma ya riga ya faɗa mana cewa sunna kuma wal afdal as-sunnat wal afdal an yuhrima fi thawbayn abyadayn in son samu ne a sunna abinda aka fi so mutum yayi ya sa haramin safari izari da rida'i shine abun da aka so amma da yayi da sabanin haka cikin tufafin da ba riguna ba tufafin da ba rawani ba tufafin da ba 'yar Morocco ba to babu laifi sannan shekul islam tamiya ya ce wal afdalu an yuhrima fi na'alaini in yassar. sannan abin da aka fi so in son samu ne mutum ya harami da ya sa da takalma slippers in in ya sauƙaƙa a gare shi in ya samu والنعل هي lati يقال لها التاسومة ya ce a wajajensu da ake ce dimash suna kiran silifas da attasuma fede mu fede ko da filatanci. fa illam yajin na alaini labisa ne idan mai aikin hajji bai samu takalma silifas ba in aka ce silifas ba ana nufin fito lawai sai silifas da ake wanka da shi ba a'a takalmi ka zare takalmin da ake ganin wani yankin kafarka a ciki musamman yatsunka ana ganin su ta gaba to shine ake nufi da anna'alu idan ku aka ce alhida'u shine takalmin da sakafa duka kwabashu in an ce shi kuma kufi shi aiki biyu yake yi in ba mu manta ba mun yi almasu al-khuffain a baya ko alhuf shi aiki biyu yake da shi yana da aikin safa kuma yana da aikin takalmi to manzo Allah sallallahu alaihi sai ya ce mai aikin hajji abinda ake son ya sa shine ya sa takalmi budadde ba dole sai slippers ba mutane suna da wannan kuskuren wani zuba <clears throat> sai a je jidda <clears throat> mutum ya matsa ya ce sai ya samu slippers din roba ko sai ya samu dan madina a'a takalmi haka zari sandals takalmin da za ka iya cirewa ka iya sawa cikin sauki ba tare da sai ka zauna ba shine ake nufi da anna'alu to shekul islam taimiyya ya ce mutum ya samu takalmi idan bai sama ba labisa kuffaini sai ya sanya kuffi وليس عليه أن يقطعه ما دون الكعبين شيخ الإسلام تيمية يقول ba dole bane sai idan sai ya yanke su kun san a cikin hadisin hadisin farko ya ce wal yaqta'hu ma asfala min al mutum ne zai yi aikin hajji sai bai samu takalmi saka zare ba ko slippers amma kuma yana da kuffi kuffi shi kuma rufe kafa yake kamar safa to a hadisin farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ka yanke saman kuffin idanuwan sawunka guda biyu sai su bayyana a waje hadisi na biyu kuma hadisin sayyidina abdullahi ibn abbas da yace ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> yana hudu ba arafat a hijjatul wada shi kuma bai ambaci cewa wal yaqahu ma asfala min al ka'bayn ba bai ce mutum ya yanke su idanu idanuwan sawunsa su fito ba to sai zama malamai sun yi sabani a game da waɗannan hadisan guda biyu shin tilas ne idan mutum bayi da takalmin da zai sa buɗaɗɗe sai ya zama yana da takalmi mai rufi shin tilas ne sai ya yanke sa idanuwan kafafuwansa guda biyu sun fito ko ko a'a za mu ji wannan saɓanin nan gaba insha Allah amma shi shekul islamu jami'a fahimtarsa ita ce ba dole sai mutum ya yanke ba shine sai ce fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bil qat'i awwalan domin manzal sama ya ce a yanke farko a hadisin farko sun marakasa ba da zalika fi arafatin sannan manzal sama ya bada sauki daga baya arafat ya ce ba laifi mutum zai iya sawa ko bai yanke ba fi lubsi sarawili liman lam yajid izaran manzal sama ya ce wanda bai sami izari ba to ya sa wando ورخص في لبس الخفين لمن لم يجدنا عليه sannan annabi ya sauki ga mutumin da bai samu khuffi ba kai bai samu takalma silifas ba to ya sa khuffi to shine sai ce wa innama rakhasa fil maqtu'i awwalan li annahu yasiru bil qat'i kan alayhi a farko manzal sama da yace a yanke takalmi mai rufi ko khuffi domin idan an yanke ne zai zama kaman takalmi mai mara rufin kenan to shi shekul islamu taimiya fahimtar ta ita ce ba sai mutum ya yanke ba ka tafi aikin hajji a jidda misali a lokacin da zaka shiga harami ko kuma kana shirye-shiryen siyan kayan da zaka shiga harami da su ka nemi takalmi ta ka zare baka samu ba she mai rufi kake da shi to a wajen shekul islamu taimiya ba sai ka yanke ba to malamai sun yi sabani ikhtalafa ulama fi hukmi al-muhrim alladhi la yajunna alayhi wa wajada khuffayn malamai sun yi sabani a game da mai aikin hajji ko umra da bai samu silifas ba bai samu takalmi taka zare ba amma kuma sai ya samu huffi huffi kuma gabaki daya rufe masa zai rufe masa kafafuwa هل يجب عليه قطعهما من أسفل الكعبين أو أنه يباه له لبسهما بلا قطع شن واجبين سيا ينكي Kuffin nasa idanuwan sawunsa guda biyu sun bayyana a waje ko ko a'a ya halatta a gare shi yasa ko bai yi wannan ba malamai sun yi saɓani sun kasu gida biyu wasu malamai suna ganin wajibi ne sai ya yanke sun ɗauki hadisin farko hadisin na abdullahi dan umar wasu kuma sai suka ce a'a ba sai ya yanke ba ai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bada wannan hukuncin amma daga baya sai ya bada sauki a arafat cewa idan mutum bai samu takalmi saka zare ba ya samu takalmi mai rufi to ya sa ko bai yanke shi ba الإمام ابن قدامة المقدسي أتشل تافن سأل مغني سيتي والأولى قطعهما يتي أبن shine, فشيني متين ينكي mutumin da zai je ya yi aikin hajji ko umara bai samu takalmi saka zare ba ko slippers to abin da ake bukata a gare shi takalmin da ya samu mai rufi sai ya reda baya sai idanuwan sawunsa sai su fito a waje sai ya zama koda kafarsa ta gaba ta zama a rufe take to baya da idanuwan sawunsa guda biyu sun zama a bayyana suke yace amalan bil hadisi sahih saboda mutum ya aiki da hadisi ingantacce wa khurujan min al khilafi kuma mutum ya kubuta daga sabani in ji alimamu imamu so daga abin da ya fi shi ne idan mutum ya je aikin hajji ya nemi silifas bai da shi ya nemi saka zare ba shi da shi dama takalminsa ne ya tafi da shi daga najeriya kwabashu ne to abin da aka fi so shi so shine komin tsadar wannan takalmin nasa to ya kama shi ya reda bayan ta yadda idanuwan sawunsa guda biyu na dama da na hauni za su bayyana shi ke na ya kubuta daga saɓani da malaman da suke cewa wajibi ne a yanke da malaman da suke cewa ba wajibi bane a yanke in ka yanke ka kubuta daga saɓani shi ke nan mun gane ai to wannan shine saɓanin da aka yi a game da wannan sannan akwai malaman da suke ganin cewa duk abin da ya zagaye mutum a wajen almahit sai su ce wal muhit al-mahit ɗinkakken abu al abin da ya zagaye ka to sai wasu malamai suna ganin duk abin da zai maka ƙawanya ya ma zobe ko ya ma wani ɓangaren jikinka zobe to sai suna ganin ba za a sa ba a sheikh salim bin ibn hilali ya ce ya juzu lil muhrimi lubsu sa'a ya halatta mai aikin hajji ya sa agogo kaji aikin hajji ya halatta ka sa agogo aikin agogo baya cin abin da aka hana mai aikin hajji ya sa mai aikin hajji zai iya sa agogonsa wal khatami ya halatta ya sa zobe zobe baya cikin abin da aka haramta ma mai aikin hajji ya sa mai aikin hajji zai iya sa zobe wa nadharatil aini sannan ya halatta a gare shi ya sa tabarau ko da ba ciwon ido yake ba ko na gayu ne na kwalliya sai mutum ya zizara kayansa ba dole sai tabaro irin kwantareran nan na ciwon ida ba a'a tabaro na kwalliya mutum zai iya sawa wa sama'atul uzun sannan earphone abin ji na kunne ya halatta mutum ya makala shi ana aikin hajji sannan wa jirabid darahim sannan ya halatta mutum ya sa jakarsa lalita ba ai idan aka tafi aka tafi aikin hajji lalita ita ce uwarka ita ce ubanka ai ba ka da dan uwa aikin hajji da ya wuce lalita to da kada ka bari ai ma lalata a lalitarka kam kam tana nan anan danka kullum a aikin hajji ba to aikin hajji ne sai ka ga mutum ƙato yana kuka jakarta ta faɗi kafin ya tafi ofis ɗin aikin su kafin a saurare shi ma aiki ne kila yunwa ta kama shi a ranar su daga mutum cikin nasihar da ake ma Alhaji idan za su tafi aikin hajji ba kawai mutum ya koyi aikin hajji ba to akwai kuma zama a maka ya za ka yi ka zauna a maka wannan yana cin abin da ake karantar da mutane kuma ake musu wa'azi a kansa ba kawai a karantar da kai ka iya aikin hajji ba to akwai kuma zaman maka ya za ka ka zauna a maka ka wani irin vat nan da ake badawa travel check kuɗi ne ake baka amma ba kuɗi ba sai kaji can zai zama kuɗi sai a baka wata takarda kwara ɗaya da tambarin central bank na najeriya ɗauke yake da riyal dubu uku kuɗinka kenan an baka shi a cikin envelope sai ka tafi Saudi Arabia duk bankin da ka gani sai ka shiga sai ka miƙa musu suna gani shi kenan kawai sai ga sun dulo maka kuɗi da yawa to wani aka ba shi kawai yana da ra ana da ra kawai ya tafi wai zai je zai je sai kati zai je sai layin waya aka yi masa cinikin layin waya naira a riyal hamsin ya miƙa wannan abin aka ba shi canjin canjin riyal ɗari biyu alhali an ba shi travelers check ɗinsa na riyal dubu ɗaya ya je ya ce abin naira hamsin ya miƙa wannan travelers check ɗin na riyal dubu ɗaya aka ba canjin ɗari biyu riyal ɗari biyu Cikin. sai ba bayan yan kwanan ya zo ya nuna aka ce sai kuka za ka iya gane wanda ya shagon da ka iya wada wa utubihi mutashabihan shaguna ne sun yi kama da juna shi a ce nan shagon ne sai ya je sai ga kamar gini sai ba nan bane yana ta kuka kaso to to duk wanda ya je aikin hajji zai baka wannan labarin sai mutum ya taka tsantsan sannan kada ka yadda wani ya ce kawo in je in yi maka canji a sai dai idan dama jami'in alhazai ne sananne ka san shi tun anan kuma da uniform ɗinsa shi ma kuma kafa ka kafa shi kada yanzu ya ce ai bai baka bashi bai mursisi da idansa shi kusa da ka'aba fa muke ka faɗi a gaskiya kusa da mu ga ɗakin Allah shi ya manta to kada kai haka to ya halasta mutum ya sa jakarsa ta kuɗi ya ɗaure ka ta maumau ga a wannan ne aka samu wani wani wani wani wani wani barawo ana ana ana ana dawafi ina ji shekara biyu kenan ko ya je fasa wata ciki kawai ya ga tudu a nan ashe teɓa ce shi ya ga ta jara darahin ne ashe teɓa ce kawai yanka ta malam sai jini to ya halitta mutum ya ɗaura jakarsa hatta ɗaura jakarsa an koya ma mutum yadda zai yi kada ka zo ka cila kamar yadda ita ta je aka zata ita ce aka je aka fasa mata ciki sannan wa aqdi rida wa aqdi ridaihi ya halatta kuma mutum ya daure ya daure ya daure mayafinsa ya halatta irin irin belt nan da ake sawa da izari da ridai ya halatta mutum ya daure su akan sa belt zaka samu wasu mutane masu kiba in ka ba su izarin su su daure to ba zai iya kaiwa ya dawo su daure da da hancin ko bakin shi izarin ba to ya halitta su amfani da belt su ɗaura ba a haramta ba yana cin abin da ya halatta ga mai aikin hajji wa hamlul mata'i ala ra'sihi ya halatta ka wani abu a kanka jakakka ka je ka ɗibo kaya da yawa ya halatta ka ka ɗora ka kanka ka ɗora ka ɗora ma kanka kaya wal ya halatta kuma mutum ya shiga ya shiga ya shiga lema mala yana kuma a shek salim bin ibn hilali ya kama da waɗannan ne domin akwai wasu da suke ganin duk waɗannan abubuwan mai aikin hajji ba zai yi su ba kun san mun faɗi ma a jahiliya su gani suke idan mutum ya shiga aikin hajji to kwata kwata ma zai shiga ɗaki ba saboda idan ya shiga ɗaki to wani abu ya rufe shi ai ta sama yanzu nan duk ba gashi eh, sama ta rufe mu ba to a jahiliya kafin zuwa musulunci a wajen su idan mutum yana aikin hajji ba zai shiga ɗaki ba shi yasa ko gida mutum zai shiga ba zai shiga ta zaure ba sai dai ya haura katanga shine Allah ta'ala ya ce walaysa albirra an tu'tatu albuyuta min zuhuriha walakin albirra man ittaqa wa atul buyuta min abwabiha in za ku shigo gidanku ku shigo ta ta kofofi kar ku ce ai kofofi akwai zaure zai muku inuwa a ya halasta sannan wa taqfi sayyara ya halasta mutum ya shiga mota sama ta rufe saman mota ya rufe shi لأن هذه الأشياء ليست ممنوعة نصا دون أن أبوه بأهنا سبع نصا شيء ولا قياسا سنبا قياسا لذاك قوة شيء قاهدا سن أبوه دا النبي صلى الله عليه وسلم يشي مي أيكن حج بزي سابا سورة مي أيكن حج زي سا أبوه سا دون يرقدوب لوكش يا هلت مي أيكن حج يدور يجنجمي يدور جنجمي دومن kada izarin sai rika kwancewa sannan ya halatta a gare shi ya sa lema idan ana yayyafi ko ana ruwa ko kuma saboda zafin rana sannan ya halatta a gare shi ya sa tabarau ko na kwalliya ko kuma tabarau na ciwon ido bi ya halatta mutum ya sa sannan ya halatta ya makala abinda ake makala wannan na jin magana a kunne bi ya halatta mutum ya sa waɗannan hadisan guda biyu babban fikihun da suke nuna mana suna nuna mana bayan abubuwan da aka bayyana mana na zahiri suna nuna mana saukin shari'ar musulunci shari'ar musulunci ba bakon zafi ba ce ita ba zafi wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu gani a hadisai a gaba lokacin ranar goma ga wata ranar goma ga wata ranar da ake yin ayyuka guda biyar na aikin hajji dawafi sa'ayi jifa yanka sannan kuma aski manzalin sai sama aka kafa masa kujera yana ba da fatawa sai sahabi ya zo ya ce ya ma'aikin Allah zabahtu qabla an anhara sai wani sama ya ce in har wala har? wani ya ce ya ma'aikin Allah halaktu qabla an anhara na yi aski kafin in yanka abin yanka na sai ce in har wala hara je kaka je ka yanka abin yankan ka ba laifi karshe aka ce fama su ila fi zal yawmi an shay'in quddima aw uqir illa qala fa'al wala haraj manzon Allah sama duk tambayar da aka masa an gabatar da wani abu ko an jinkirta face sai ce je kaka yi ba komai wannan yana nuna mana saukin shari'ar musulunci Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya kara mana fikihu a cikin addini Allah subhanahu wataala ya ba waɗanda ba su samu ba su taɓa zuwa aikin hajji ba damar zuwa waɗanda kuma suka je Allah madaukakin sarki ya ƙara ba su ikon komawa Allah subhanahu wataala ya taimake mu wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah a'a ba ai ba shari'a ba ce shi lokacin da ake ce ma mutum alhaji shine daidai lokacin da yake aikin hajji daidai lokacin da kake aikin hajji to lokacin kake alhaji a shar'ance kenan amma al'ada ce ta wasu daga cikin kasashen musulmai idan mutum ya dawo aikin hajji a rika masa alhaji kamar misalin Najeriya ko Afirka china ma suna da wannan al'ada mutanen India ma suna da wannan al'ada kusan kasashen asiya gabaki ɗaya malaysia indonesia duk suna da irin wannan ka'idar mu shiru mana duk suna da wannan ka'idar in mutum ya je aikin hajji ya dawo a ce masa alhaji amma ba shari'a ba ce al'ada ce shi wanda ya je aikin hajji kada ya sa ka'ida ce dole sai an ce masa alhaji sai ya zama ya ɗauki wani nau'i na riya zai cutar da niyyarsa ai aikin hajji ibada ne abin da ya kamata mutum ya rika fahimta kenan aikin hajji ibada ne ai kullum kana sallah kuma kana yin azumi duk watan ramadan to me yasa an an ganka ba za a ce maka musalli al musalli sai ka rika cewa ga ce maka al musalli in ka gamu da mutane kullum kana yin azumi yi azumin ramadan sai ga cewa as-sa'im as-sa'im duk suna cikin rukunan musulunci ko kuma sannan akwai tauhidi a cikin rukunan musulunci shine ma farko ko ai kullum ba za a ranka ce al-muwahhid al-muwahhid ko to wannan nan al'adu ne na mutane amma ba shari'a ba ce ta ce idan mutum ya je aikin hajji in ya dawo dole sai an ce masa alhaji ko kuma ka a ce masa al'ada ce ta mutane ya danganta da yadda mutane suke mu'amala da ita kusan yanzu ma sai ya zama ko baka je aikin hajji ba in kana da kuɗi kawai sunan ka alhaji kaga kana shiga Kano kawai alai ta zama alai alaiwa ne alaiwa ne alhajin ma ba za a ce alhajin magabaki da alai na'am haƙorin maka namiji ba zai sa haƙorin maka ba saboda ado ne na mata wannan fatawar da malamai suka bada kenan kamar ashir abdullahi bin abdullahi bin baz kamar ashir muhammad bin salih utaimin cewa mai aikin hajji ba namiji ba zai sa haƙori ba amma mata su awa man na fil hilya wa huwa fil khitani ghayru mubin su mata yan ado ne so da ka sai a basu babu laifi za su iya sawa iyaka malamai suka ce ita kuma mace yana da haɗari in ta sa domin yana cin abubuwan da ba su ɗoyuwa wata ma za ta sa da an yi ɗan magana eh, zai ta buɗe baki to kuma sai ta iya ɗauka hankalin wani namiji to shi ma idan an tabbatar da babu fitinuwa shine aka ce mace za ta iya sawa amma in zai zama fitina ita ma ba za ta sa ba a takaice dai ni abin da na sha faɗa ma mutane shine a guje masa haƙorin maka idan mutum ya je aikin hajji ya dawo ba sai ya sa wani haƙori ba domin zai iya ma shafi ikhlasin mutum mutum ya je aikin hajji shi eh, kenan an ganka kaje ke ba a buƙatar wannan ko daga in son samu ne kan mutum ne amma asali mata su halas ne su sa amma maza haramun ne su sa musamman ma kuma bayan haka manzala ta sama yayi hani da namiji ya amfani da zinariya ko azurfa to ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ake makala ma mutane na wa alaikum salam haƙoyi a to wannan ba sai ma an yi tambaya kansa ba ya zai kai kai yanzu ka kai matakka a sa mata misali nake bugawa da kai ka yi hakuri shi kenan kawai sai a ce wani ƙato ne za ta buɗe bakinta da wani ƙaton inji ya sa mata ya taɓa nan ɗinta haka kai za ka yadda da haka to ka gani ai namiji ba zai taɓa ta ba sai dai mace Eh? ba yi da amfani ga baki ɗaya nuna haddasa ne lam'a an yi kurkur a rufe haƙori sai ce wannan yana wai idan mutum in suka sa haƙori wai yana rufe musu haƙori <laughs> za a kurkura baki ba da shi ba wannan wannan shiga wani kuma fikihu amma fikihun zaba abin kula ne amma dai asalin ya halatta mata su sa ka gane in an ce ya halatta su sa dama ba an ce bane su sa a matsayin ibada kuma ga baki ɗaya muka rinjayar da cewa in sun samu ne duka a daina sa ba ba yi da wani amfani ba yi da wani tasiri alaikum salam ne kama da shi hmm. Hmm. ai ba kawa su ma suke ba ka'ida ana yankawa ne a fitar da shi ta izari da rija'i da kuma lifafi ba da wani dinki hmm. hajjin hajjin shi ma za a biya ba bashi mana kuma sannan ya aslan ba a ce ci bashi ya tafi aikin hajji ba sai dai idan bashi ne irin wanda ake na gwamnati wanda za a rika cirewa albashinsa yana da wani masjari tabbatacce na kuɗi duk wata ya san wani abu na shigo masa sai a biya masa ya ci ya karba za a rika cirewa a albashin shi to wannan malamai suka ce ya halitta zai iya tafiya aikin hajji da shi amma haka nan mutum ya ci bashi ya tafi aikin hajji to baya cin abin da shari'ar musulunci ta ce yayi domin Allah ta'ala ya ce liman istata'a ilayhi sabila wani ma hadisi ya zo duk da hadisi ne za'ifi aka tambayi annabi sallallahu menene al-istita'a yace azzad war rahila azzad guziri guzirin abin da mutum zai ban ma iyalansa a gida guzirin abin da shi zai tafi da shi can sannan ar-rahila ya kasance akwai abin hawa akwai abin hawan da zai kai shi in ba wannan to babu istifa'a kenan mutum aikin hajji bai zama wajibi a kansa ba to na ga mutum kuma zai je ya ce ya matsa ma kansa ya ci bashi ba daidai bane na'am اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين إليك أوابين منيبين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آل وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله